الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan maraice na asabar biyar ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu a shekara ta 2020 inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na abbasiya wanda ke unguwar agege a cikin jihar eko in ba manta ba a darasinmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul fatiha da haka yau za mu tashi aya ta shida kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin surar za mu tashi faɗin allah maɗaukakin sarki ihdinas siratal mustaqim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم كشرية دمو تفركي مديدتي ما ليتي أي أرشدنا إلى المنهج المستقيم ya ubangiji ka nusar da mu zuwa ga tafarki mai kake nasilu bihi ila rahmatika wanda da shi za mu sadu zuwa ga gidan rahamarka wa huwa shari'al garra wanda shine shari'ar musulunci wacce take faratas wa mashtamalat alaihi da duk abin da ta tattaru a kansa min imtisalil awamir na bibiyar al'amuran ubangiji da yi musu da'a wajtina bin nawahi da kuma nisantar hane-hanensa bi ahkamin da hukunce-hukunce ko ahkamin da hukunce-hukunce ma ya tasabbabu min zalika wanda yake zamowa sababi na haka fa'ilan a aikace autarkan ko kuma a bare ma'ana bawa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi ta farki madaidaici to da farko malamai suka ce ya za a yi mutum mumini kuma ya roƙi Allah ya shiryar da shi ta farki madaidaici da kenan ba a shirye yake ba da kenan shi ba shiryayye bane a'a ba haka ake nufi ba ko da kai shiryayye ne kana roƙon Allah ya daɗa maka shirya domin ita shirya hawa-hawa ce zai iya yi wa yanzu shiryar da kake kai mataki na ɗaya ne to kaga zaka so ka kai mataki na biyu za so ka kai mataki na uku da haka da haka shi yasa Allah maɗaukin sarki ce wa yazidullahu wa yazidullahu alladhina tadawhu Allah ce wa yazidullahu Allah yana na allazina dau waɗanda suka shirya hudan da wata shiryar an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala yace wallazina hatadau wallazina hatadau zadahum hudan wa atahum taqawahum wallazina hatadau wadanda suka shirya zadahum hudan sai Allah ya ƙara musu wata shirya wa atahum taqawahum kuma ya ba su tsoron allansu su da haka dai wannan da ire-irensa shine abin da malamai suke kira min babi takmilil kamil lamin min babi tahsilil hasil abin da bahaushe yake cewa wai mai kyau ya kara da wanka kana son shirya kuma ka sake cewa Allah shiryar da ni ma'ana kara min shiriya bayan ta da ko kuma tabbatar da ni ya zama wannan shiriyar da nake kai kada in sauka in batta kada in karkace mata wannan shine ma'ana domin yahudawa sun ce kenan ma muhammadu ba a shirye yake ba ga shi roƙo yake a shirye da shi to mu kuma ya zame mu wanda ba shiryayye ba wai dan an ce ihdinas siratal mustaqim shiryar da mu ta farki madaidaici to dan haka wannan ba haka bane zaka ga da yawa daga cikin annabawa sukan roki Allah ya kare su wani abu ba wai dan ba su da shi ba ko shi da kansa Allah din yakan ce da su su yi abu ba wai dan ba su da shi ba abin nufi ku kara akan wanda kuke da shi a da kamar yadda a farkon suratul ahzabi Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi Allah ya ce ya kai wannan annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah ana nufin baya ji la shine shugaban masu jin tsoron Allah amma ƙara jin tsoron Allah tabbata akan wannan tsoron Allah da kake da shi kada ka bar shi kamar yadda Allah ya ce da mu'mine a ƙarshen suratul nisa ya ayyuhallazina amanu aminu billahi ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani aminu ku ƙara imani ku tabbata akan imaninku na da kaga cewa aya ah, ayyuhal ladina amanu ayya suna da imanin ba ba su da shi ba amma kuma duk da haka aka sake ba su umarni na biyu aminu billah ku sake imani da Allah ku ƙara ku dora ku tabbata aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl to sannan ita kalmar hidaya ko kuma kafin mu kai ga ma'anar hidaya din in muka dauka tun daga farkon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har izuwa ihdinas siratal mustaqim zaka ga mutum shi kadan yake magana amma kuma da lamirin jami'i iyyaka na'budu kai kaɗai muke bautawa a madadin yace iyyaka a'budu tunda shi kaɗai ne duk mai karanta Fatiha yanzu a cikin mu haka yake faɗa baya cewa iyyaka a'budu kai kaɗai nake bautawa sai dai ce kai kaɗai muke bautawa dan fasara kenan domin na din nan damirul jam'i ne kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako to me yasa ba za ka ce iyyaka a'budu iyyaka asta'inu ihdini siratal mustaqim ba sai malamai suka ce wannan na farko dan tawaru'u a gaban Allah kake dan tawaru'u dan kai kadai ka bata isa ba ka fuskanci Allah da ita amma yi kokari ka shiga rubudi ka kaskantar da kai ka shiga cikin inuwar wasu dan akwai annabawa gaban ka suke akwai manzanni gabanka suke akwai sahabban annabawa gabanka suke to shiga inuwar suka ci albarkacinsu ko ba dan kai ba in ka biyo rububi sai Allah ya kalli waɗanda ka zo da su sai maka alfarma shine ma'anar sa jam'i din na farko kenan sannan na biyu malamai suka ce domin Allah subhanahu wata'ala masu masa bauta suna da yawa ko ma ba dan tawaru'un ba masu bauta wa Allah suna da yawa ba wai mutum ba ba aljan ba kai duk wata wata halitta da ka sani a duniya wacce ka sani ma da wacce baka sani ba tana bautawa Allah subhanahu wataala alam tara anna Allah yasjudu lahu alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفير ظلاله عن اليمين والشرائع سجدا لله وهم داخلون ubangiji maɗaukin sarki wallahi yanzu ma bi samawati wa ma fi al-ardi min dabba والملائكة وهم لا يستكبرون وبنجي سبحانه وتعالى ce awalam yarau ila ma khalaqa min shay'in yanzu ba su san duk abin da Allah ya halitta ba ta tafayyu bilaluhu dukkanin wanda inuwa take bayyana a jikinsa inuwar ita kanta tana rankwafa ga Allah sujjadan ta ne masa sujjada wahum dakhirun suna makaskanta an yamin wa shama'il sujjadan lillahi wahum dakhirun wata inuwar kaga ta karkata dama wata inuwar ta kwanta hagu duk lokacin da kaga inuwa ta kare ko ta me gaishe da Allah take yi walillahi yasjudu ma fi man fi samawati wa man fil ardi ma fi samawati ma fil ardi taw'an wa karhan wa biladuhum bil ghudwi wal asal ubangiji subhanahu wata'ala yake walillahi yasjudu ma fi samawati ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun duk wata halitta da ka sani a sama ko ƙasa ta ne wa Allah sujjada hatta mala'iku kuma ba ka yi wa Allah subhanahu wata'ala girman kai wato za ka ga kafuri an ce yi wa Allah sujjada yaƙi amma kuma zai durƙusa ɗauko wani abu shi ya durkusa ɗaukan wani abu ita kuma inuwarsa tana gaida Allah irin abin da ake cewa kenan ruwan jakara mu a Kano ka bar shi abin ni ka sha shi a ƙauye ko ba haka ba kuma dole a ce da mijin iya ba ba wato shi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ka ne. amma jikinka yayi ma baka sani ba to da haka Allah subhanahu wata'ala yana da masu masa bauta bila adadin duk wata halitta da ka sani yayi ta ne masa bauta bishiyoyi ne su ne wa Allah bauta duwatsu ne su ne wa Allah bauta to da haka abin takaici ne ka samu wai mutum da hankalinsa da tunaninsa ya ce ba zai bauta Allah ba ka ki ka bauta wa Allah amma motar ka ta ne masa tasbihi ka ki ka bauta wa Allah kekenka yana kiki kiki gaida Allah yake kai ka ki ka gaishe shi to ina ma da ake za ka yi hankali ka yi tunani ina ma da ake Allah maɗaukin sarki zai baka kintsuwa da nagarta ta kai ma ka bi domin kai ma sai ka ci gajiya kuma sai ka samu alkhairi da haka Allah subhanahu wata'ala yake ihdina siratal mustaqim bawa yana roƙon Allah ya shiryar da shi ta farki madaidaici to shine a hadisi kudusi ubangiji yace hazihi li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsantsagwaran bukatar bawa na ce kuma na yi alkawari duk abin da bawa ya roƙa zan bashi da wannan malamai suka ce suratul fatiha kamar ismullahi al'azam ce in dai aka roƙi Allah aka yi masa shimfiɗa da ita wajen addu'a to yana amsawa domin da ka zo gabar buƙatar ta ka ihdinas siratal mustaqim to zai ce hadhihi li abdi abdi ma sa'al to sannan sai mu zo kalmar hidaya shiriya ita shiriya iri biyu ce akwai hidayatul tawfiqi akwai hidayatul irshadi wal bayan hidayatul tawfiq shine Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai zuwa ga duk abin da yake a yadda da shi ka ji ka yadda yanzu da yawa daga cikin mutane duk abin da aka ce Allah ya ce kaza ba ja wai kare ya mutu a saura sai mutum ya mika wuya ba sai an yi wani dogon tattaunawa da shi ba wannan gamsuwar da imanin da yardar Allah ya sa a zuciyar bawa shi ake kira da hidayatul tawfiq kuma duk duniya ba mai iya maka wannan sai Allah ko annabawa ba sa iya nufarka da kai imani su sai dai su maka bayanin hanyar imani amma ka gamsu ka yadda kai imanin wannan kuma sai Allah ya so shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzon Allah innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yashaa Allah ya ce da manzan Allah in ka lallai kai la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah sai dai Allah ne ya hadi man ya sha yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi yafi sanin waɗanda suka dace da shiryar sa shi yasa da yawa daga cikin mutane manzan Allah ya so su shirya amma Allah bai so ba ta haka ba su shiri ba babban misali babban sa Abu Talib annabi ya so ya so fatan ina a ce ma Abu Talib ya musulunta hadisi ya zo cikin sahih bukhari lokacin da Abu Talib zai musulunta annabi ya zo zai mutu kai annabi ya zo kuma kafiran Makka suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tallata masa musulunci yana ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan ujadilu laka biha inda Allah ya bakwa na ka ce la ilaha in dai ka faɗi ta to zan tsaya maka da ita a gaban Allah sai na ga ya sa ta aljanna da mun yi alkawari da shi duk wanda ya ce la ilaha zai sa shi aljanna sai ya yunkura zai faɗa sai su Abu Jahal wanda su ma sun zo kafirai suna kokarin su ribace shi sai su ce da shi a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni wa kana akhiru ma qala ana ala millati Abdul Muttalib ƙarshen kalmar da ya cika da ita ce ni dai ina kan addinin iyaye da kakanni kuma shi da kansa yake faɗa a cikin baitocin waƙarsa walaƙad alimtu bi annabina muhammadin min khairi adiyanil bariyyati dina laula malamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan li zaka mudina na yadda wallahi a yau duk duniya ba addinin da ya kai na muhammadu amma Allah bai nufe shi da shirya ba yace wallahi ba dan kada a ce na shiga addinin yara ba ba don kar a ce raƙumi ya shan ruwan yan tsaki ba da na amma mu manya ku dai ku je ku ta yi mu ta mu ta kare za mu goyi da bayan ku a gefe amma ba za a yi da mu ba kaga haka waɗansu manya suke faɗa in sun ga ana tafiya ta gaskiya to haka abu talib ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka saboda yadda ya goyi bayan annabi yayi ta bashi kariya da tsaro daga kafircin ƙuraishawa da makircin manzo Allah ya ci gaba da kwaɗayin san ya ga ya musulunta to har da ya rasu bai musulunta ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alwashi yace wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai nayi ta roƙa maka gafara sai dai fan Allah ya hana ni to shine ko sai Allah ya hana shi ma kana lin nabi ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرد من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله يقول ما كان للنبي بكما تبقى النبي والذين آمنوا da duk إيماني أن يستغفروا للمشركين an yastaghfiru lil mushrikeena sun karoka mushrikai gafara shi ba musulmi ba mahaifiya ce wani kawo ne wani babba ne a hirkarka ce Allah ya ji kansa shi yasa ko musulmin da suke zaune tare da wanda ba musulmi ba in an yi wa wanda ba musulmin ba rasuwa za ka ga musulmi ya shiga tsaka mai wuya inda ya sani ba to yanzu malam ya zani in mun je mu ce Allah ji kansa ko mu ce mai a sorry za ka rinka cewa sorry sorry ba a cewa wani shugaban kasa a najeriya ba zan faɗi kowaye ba ba musulmi ba ne sai matarsa ta mutu lokacin sarkin kano ado yana da rai allah ji kan sarki da sarkin kano da ɗan masanin kano aka yi jirgi guda daga kano an taho yi wa shugaban kasa gaisuwar matarsa ta mutu a yadda labarin ya zo mana sarki ya ce to yanzu ya zamu yi ma ce allah ya ji ɗansa ne sai ɗan masani ya ce kyale ni da shi ranka ya daɗe na sai yadda zamu yi kawai da aka je aka gaisa aka yi komai aka yi maka sori to ya san musulmi sukan yi addu'a bayan an yi jana'iza ke sai dan masani ya ce to zan yi addu'a aka ce to ba kuma yi addu'a sai ya ce oririya jin guda biyar biyar <laughs> oririya ta barya <laughs> to kai ka ce kul huwallahu ne ka ce alam na sharhani ka ce idza ja'ani ai kaga bai dace ba karan nake nan maganin zoman ba da aka dai Allah subhanahu wataala ya hana a roƙa wa kafirai gafara a wajensa saboda ya riga ya yi alkawari ba zai gafarta musu ba ya yi alkawari ba zai ji kansu ba to duk abin da Allah ya ce ba zai yi ba yana daga cikin rashin ladabi kai kuma ka ce masa yi baya yi akwai iyakoki na addu'o'i da Allah ce kar a roƙe ni wannan malamai suka ce misali yanzu ka zo kana cewa ya Allah ka in mutu baka isa ba يا رجا يا زرتر كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم kaga Allah ya riga ya zartar kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu da haka cewa Allah ka mutu wannan rashin ladabi ne ga Allah ba a roƙon wannan sai dai ka iya cewa Allah kai mun jinkiri mai alkhairi Allah ka sa in dade ina yi Allah ka sa kaza wannan daban amma kar in mutu wannan ba zai yi ba haka nan ka tsufa a dole sai ka tsufa domin ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa Allahu alladhi khalaqakum min dhurfin thumma ja'ala min ba'di dhurfin quwwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم waɗannan ayoyin duk suna nuna Allah ya riga ya zartar sai an tsufa da haka babu makawa amma ba laifi ba ne karin kaɗancin abu mai kyau kana motsa jiki kana kaza don tsufan ya zo ma da sauki amma a ce ba zai zo ba baka isa ba dole sai ka tafi an gane ko in dai rana za ta hudo daga gabas ta faɗa a yamma to duk abin da ke kasanta ko sai ta lalata shi sai ta tsofar da shi in kaga an daina tsufa to an tsayar da rana cak ta daina tafiya to shine agogon duniya ya daina tafiya sai ka tsaya inda kake amma matukar agogon duniya zai je ya dawo ya je ya dawo to duk abin da ke cikin duniya ka dole sai ya tasirantu da wannan kai kawo din to haka nan malamai suka ce kamar ka zo kana cewa ya Allah ka bani aljanna irin ta annabi Muhammadu sai ka isa ai baka isa ba sai dai in zama makoci to ko makoci daban ai makoci daban amma iri da iri taro da taro wannan ai ba zai yi ba kowa ya riga ka ci zai riga ka koshi kowa ya riga ka kwana zai riga ka tashi idan haka wannan shine da ire-iren su ubangiji subhanahu wata'ala ya hana a roke shi irin wannan to da haka dai ita shiriya iri biyu ce kamar yadda muka faɗa akwai hidayatu tawfiq Allah ya datar da bawa zuwa ga imani da shi wannan ba dabararka bace ba iyawarka bace ganin daman ubangiji ne to sannan akwai hidayatul irshadi wal bayan shiryarwa ta hanyar ai maka bayanin gaskiya a kafa maka hujjoji a buga maka misali dan ya kama kwakwalwarka ka gane lalle abu kaza shine gaskiya to wannan annabawa suna yi shine Allah yake da annabi wa innaka لتهدي إلى Allah ya ce da annabi lallai kai kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici kaga a can ya ce masa innaka la tahdi anan kuma ya ce wa innaka la tahdi to wanda bai fahimci qur'ani ba sai ce a to ai an gina an rusa an tifka an warware can an ce baya yi nan an ce yana yi to abin guda biyu ne da bambanci wacce baya yi din daban wacce yake iya yi din daban yo ita irin wannan hidayar hidayatul irshad wal bayan bayanin gaskiya da buga misalanta da kafa mata hujjoji don mutane su gane ta ba annabawa ba ma hatta almajiran annabawa suna yi hatta sauran masu wa'azi suna yi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amri ceto da wana waja'alna mun sanya minhum daga cikin banu isra'ilawa a'immatan shugabannin shari'a yahduna bi amrina da suke shiryar da mutane bisa ga umarninmu wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu yaƙini game da duk abin da muka faɗa na ayoyi da duk abin da muka faɗa na kudura da duk abin da muka so mu yi na irada da haka dai bawa yana roƙon Allah ya shiryar da shi a kansa ba zai amfani da Ibrahim ya zo da shi domin addinin Annabi Ibrahim shine miƙaƙƙen addini shine kuma addinin da Allah ya ce da Annabi da mabiyansa su dora akai qul innani hadani rabbi qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يقول قل كتي إنني لليني هداني ربي أبنجدنا يا شري الدليل إلى صراط مستقيم إذوا تفركيني كتي to kamar mai tambaya ya tambaya wanne ne tafarki mai kake sai Allah ya ce millat dinan qiyaman ko dinan qayyiman shine addini tsayayyen addini miƙaƙƙen addini wanda ya kama hanya zuwa ga Allah kai tsaye millata ibrahim shine tafarkin annabi ibrahim wa ma ka hanifan wanda ya saba wa dukkan tafarki na shirka wa ma kana minal mushrikin da dai annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba to sannan Allah subhanahu wataala a wata ayar ya nuna su wane ne waɗanda ya shiryar din kuma su wane ne waɗanda suke kan ire-iren wannan tafarki shine Allah subhanahu wataala zai gaya mana su a gaba sannan kuma mu yi sharhin su da wasu ayoyin insha Allah da haka ubangiji madaukakin sarki yace siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima ya ubangiji irin wannan tafarkin nake so ka dora na akai mala yace ya dullu haza wannan yana nuni ne akan cewa as-sirat abinda ake nufi da sirat qablahu kafin wannan da aka ce siratal ladina an'amta alaihim ai a baya an faɗi sirat dihdina siratal mustaqim to da haka malai yace abinda ake nufi da sirat na biyun nan na nuna cewa shi na farkon wallazina an'ama Allahu alaihim da wanda Allah madaukin sarki ya ni'ima din a gare su humul ladhina arshadahum ila alhidayati sune waɗanda Allah ya nusar da su zuwa ga shari'a wal istiqama da kuma tsayuwa akan tafarki mai kakke minan nabiyyin daga annabawa was siddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da kuma bayi na gargari wa kullum kanu ala millatil islam wanda dukkaninsu su sun kasance akan turba ta addinin musulunci da ka siratal an an'amta alaihim waɗanda Allah ya musu ni'ima su suwaye ne annabawa sune su sune shahidai sune salihan bayi to su kuma ba a kaiwa ga tafarkinsu sai an cika sharaɗi daya sharaɗi na farko bayan ka zama musulmi kuma ka rinka biyayya ga annabi biyayya ta sau da kafa to matukar kana haka to zaka shiga cikin wannan tawaga shine Allah yake wa man yuti illaha wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى ya ce Allah wa man yuti Allah wa rasul duk wanda yake wa Allah da'a yake wa manzan Allah da'a fa to ire-iren waɗannan a lahira ma'al ladina an'ama Allahu alaihi za su kasance tare da wanda Allah ya mutu ni'ima wanda muke ta roƙo a nan duniya a duk lokacin da muke karatun suratul fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi. sharaɗin ka zama cikin irin waɗannan ka zama ka wa Allah da'a ka wa manzon Allah da'a to su kuma allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya musu ni'iman din su ne minan nabiyyin akwai annabawa dukkanin su min anan ba min ce tabi'idiyya ba min ce bayaniya duk wani annabi Allah ya masa ni'ima domin min min a larabci muna da min min iri daban-daban akwai min liftida'il il'gaya, akwai min bayaniya akwai min tab'idiyya min da take nuna shashi da kuma min da take nuna duka ba wai shashi take nufi ba domin idan ka ce fa'ula'ika ma'al an an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin waɗannan su ne wanda Allah ya musu ni'ima daga wani sashen annabawa to wani annabi ne Allah bai mai ni'ima ba kaga tunda ka faɗa ka nuna da haka duk annabawa Allah ya musu ni'ima domin ba wata ni'imar da Allah subhanahu wata'ala zai ba mutum a duniya bayan ta halitta da ta imani sama da ya zaɓe shi ya zama annabinsa da haka Allah ya wa annabawansa duka ni'ima tare da cewa ni'imar ta wani ta fi ta wani ta wani ta ɗari ta wani dan annabawa ba aji ɗaya suke ba wasu an ɗaga su akan daraja wasu wasu matsakaita ne wasu na ƙasa ƙasa tilkar rusulu na. tilkar rusulu faddalna na. ala wa laqad faddalna wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina Ya yace wannan manzanni kenan da muka ɗaga darajar wasu akan ta wasu haƙiƙa mun ɗaga darajar wasu manzannin akan ta wasu to kaga annabawa ba duka matsayinsu ya zama iri ɗaya ba amma duk da haka dukkaninsu Allah ya musu ni'ima shine ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin to sannan sai Allah ya ce wasiddiqina sai kuma siddiqai siddiqai sune waɗanda su matsayinsu bai kai na annabawa ba amma da a ce annabawa suna da mataimaka wanda in babu su za su kujerar kujerarsu to siddiqai su irin masu matsayin sayyidina abubakar a cikin wannan al'umma kowace al'umma a cikinta akwai inda a cikinta akwai annabi to akwai siddiƙinta kuma ana iya samun siddiƙai da yawa amma ana samun mafi girman su shine as-siddiqul akbar kamar nan a cikin al'umma manzo Allah sallallahu akwai siddiƙai da yawa amma wane ne babban su shugaban su sayyidina abubakar shi yasa ma ko kana so ko baka so abubakar shi yafi shahara da wannan suna kuma Allah ya nuna title irin na abubakar akwai shi a ƙwar'ani fa ula'ika ma allazina an amalla wa alaihim minan nabiyyin sai ce wasu siddiqin abubakar kuma shi ne siddiq shi ya sa mai ishiriniya ya as-sidqu fil Filgari, was siddiqu lam yarima yana wasa maganar hijira ya ce sidqu fil gari ga gaskiya a cikin kogo was siddiqu ga kuma mai gaskata gaskiya lam yarima ba su gushe ba ma'ana yana nufin manzon Allah yana cikin kogo abubakar ma yana tare da shi wanda Allah ya ce sani yasnain izhuma fil ghar kamar a cikin al'umma annabi Isa ne wanda yafi kowa darajar siddiqi shine mahaifiyarsa mal masihu ibn maryama illa rasulun mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa hum siddiqatun kana ya'kulani al shi matsayin siddiqi namiji yana iya samu mace tana iya samu amma matsayin annabta shine namiji kawai ke yi mace ba ta yi ba a annabiya mace amma ana siddiqi namiji ai siddiqiya mace kaga a al'ummar annabi isa siddiqiyar ita ce na na maryamu mahaifiyarsa idan aka ce siddiq ala wazan fi'il siga ce ta mubalaga abin nufi wanda yafi kowa ba da gaskiya wanda yafi kowa ba da gaskiya abin da ya sa sayyidina abubakar ya samu wannan daraja lokacin da manzo Allah ya tafiyar isra'i da mi'raji yace cikin dare an ɗauke shi daga makka bayan sallar isha kafin asuba ta yi an kai shi kudus daga kudus an kai shi saman bakwai kuma hakan ne ya faru to amma su mutanen makka sun sani tsakanin makka da kudus falastin a wannan lokaci ka je da wurwuri ka je a kwana arba'in ko a doki inda doki da raƙumi su suka fi komai sauri na kayan sufuri a lokacin amma ko a doki ko a raƙumi ka tafi ka je da wuri ka isa a kwana arba'in to shi kuma za lafi a cikin dare to ba ma wannan ba an ma kai shi saman sammai bakwai wanda kowace sama tsakaninta da yar uwarta kafin ka kai sai ka yi tafiya shekara dubu ɗari biyar kuma za ya je ya dawo da yamma da bayan isha an yi sallama da shi ya shiga gida kan asuba har ya je ya dawo da gari ya waye kuma ya zo ya tara mutanen maka yana gaya musu jiya bayan mun rabu da ku an kai ni waje kaza an kai ni waje kaza to shi ke nan wanda aka tsana ko ruwa ya shiga sai a ce ya da kura shi ke nan daman mai neman kashi an jefe shi da kashin awaki sai ya barke mutanen maka gaba suke nema wacce za su ci mutuncin annabi sai suka samu to shine abu jahal ya shiga gari yana cewa kun ji mutumin kuma yau abin da ya zo da shi na tatsuniya kun ji kuma to ba wanda abu jihal yake so ya samu ya gaya masa wannan maganar sai abubakar saboda shi abubakar a ɗabi'arsa duk abin da aka ce annabi ya ce to magana ta ƙare da haka ya taho a guje zo ya samu abubakar tun abubakar bai je ya ga annabi ya ji labarin daga bakinsa ba ya ce to abubakar kai ne duk abin da muhammadu ya ce kaza sai ka ce eh ba ma ka gwadawa da hankalinka kawai kai ka riga ka makance duk abin da ya faɗa ka yadda to ka ji abin da yake ya ce jiya da daddare an tafi da shi kudus daga can ma an kai shi saman bakwai ka yadda abubakar ya ce shi ya faɗa ya ce ya faɗa ya ce na yadda ka ga dai daga bakinka na ji ban ma ji daga bakinsa ba amma in dai shi ya faɗa ɗin ni ko ba na jira ma sai na ji daga bakinsa daga nan ya samu title ɗin siddiq wanda ya fi kowa gaskata gaskiya radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda Imam al-Qurtubi yace wallahi da ɗan shi'a suna da hankali suna da tunani kuma kwakwalwarsu tana aiki ba kwakwalwar dusa ce da su ba yace da sun gano babu rigima babu tantama annabi yana barin duniya abubakar ne halifarsa yace domin qur'ani ma yayi ishara yanzu qur'ani yana fadar daraja daraja ce fa da yace ma'annabi ne sai yace me da annabi ya wuce da ke biye masa siddiq daga Allah ya nuna cewa siddiqai su ne matakin farko in ka cire na annabawa a cikin al'umma da annabi ya bar duniya siddiqi ne yake biye masa shi yasa manzo Allah tun yana da rai yayi ta ishara zuwa ga haka wata rana annabi bai da lafiya a cutarsa ta ajali mutane sun taru a masallaci za a yi sallah amma annabi ba zai iya fitowa ba in ya yunkura zai tashi sai ya fadi ya suma kuma gashi lokacin sallah yana neman kurewa sai manzo Allah yake da matansa guda biyu Aisha da Hafsa murru Aba Bakrin falyusalli billah ku ce da mutane na ce Abubakar yayi sallah Nana Aisha tana jin kunya tana jin nauyi a ce komai annabi baya kaucewa sai ce ko ita ko babanta to irin karan nan yace ya ma'aikin Allah ina ma dai ka ce Umar wai irin ga kara tun daga 'yar Umar ita ma manzo Allah ya cije yace murru aba bakrin bin ku ce na ce abubakar ne zai salla aisha ta ce ya ma'aikin Allah abubakar mutum ne mai rauni abu kaɗan sai ya sa shi kuka yanzu idan ya ganka ya ganka a kwance ya ga gashi shi akan daddumar ka zai da sallah kuka ma zai sa mutane ba za su ji karatunsa ba manzo Allah ya ce murru aba bakrin falyusalli Nas. na ce muku kusa abubakar ya yi sallah haka aka je dole aka ce abubakar annabi ya ce kai sallah ya hau yana sallar manzo Allah saboda jin daɗin abubakar yana jagoranta al'ummarsa ya yaye labulan ɗakinsa ya leko da ya gani ya yi murmushi ya ce aballahu wal na illa ababakar Allah ya ƙi muminan gaskiya sun ki in ba abubakar ne zai jagoranci al'umma ba bayana shi yasa sayyidina ali kansa lokacin da abubakar ya zama halifa ya zo ya masa mubaya'a an tambaye shi me yasa kai wa abubakar mubaya'a ta farar daya alhalin kai ahlul baiti ne kai ka fi kusanci da annabi sama da abubakar in dai dangantaka ce ta jini sai ce to yaya mu ba za mu jagorantar da wanda annabi ya ce ya jagorance mu a lahira ba domin duk mutumin da ka yarda ya jagorance ka a sallah ma'ana ka ce ya shige maka gaba wajen Allah to in kana da hankali mutumin da zai iya tsaya maka ya maka alfarma ya shige maka gaba a wajen Allah wa ya fi cancantar kuma ya jagorance ka a duniya sama da shi babu shi yasa asali a musulunci liman shine sarki shine alkali shine shine shine komai amma yanzu ne al'amura suka canja mana kila lalacin mu kila kuma makircin turawa mulkin mallaka yi kokari su raba mana addini da rayuwa sai a kawo wani ya ɗan duniya a ce shi zai jagorance ka a rayuwa liman kuma ya jagorance ka a masallaci kuma sai aka ba wa wancan ɗan duniyan fawar da ta fi ta liman wanda ba daidai ba ne haka ba daidai ba ne haka ya kamata limamanmu mahaddatan ƙur'ani limamanmu masana hadisan manzo Allah masana lahira su ya kamata su rinka saita mu a duniya in dai ana haka to al'amuran mu za su rinka kyau amma duk wani abu wanda yake na rayuwa na kaza sai aka ce ba ruwansu da mu ana su kyale mu mu yi gaban kanmu amma ko an ki ko an so sai an dawo sai ka ga mutum in ma duniya yake nema in ta rikice sai ya dawo wajen liman ai mana addu'a in fada suka yi da matarsa sai ya dawo wajen liman ai sulhu in gado ne za a raba musu sai ya dawo wajen liman ka tafi wajen ciyaman ɗin lokal gaman ɗin kuma ya raba muku gado in ɗaurin aure ne liman in raɗin suna ne liman in sallar gawa ce liman kuma lokacin ƙila da kake rayuwarka ko sallar baka zuwa sai ga mutum ya gama shaidancinsa ko a gidan giya fa ya mutu sai a ce a kawo wa liman imam gatan gawa ya kamata mu gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa Abubakar shi ya kamata ya jagorance mu kuma a tarihi manzon Allah bai taba bin wani sallah ba sai abubakar da izininsa sai abdurrahman ɗan auf shi kuma abdurrahman ɗan auf a yakin tabuka ne an je yakin tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan alfijir ya keto sai bukata ta kama shi sai ya tafi makewayi to sahabbai suna ta jira suna ta jira sai suka ga rana ta kusa bullowa kuma manzo Allah ya dora su akan wannan tarbiyyar in lokacin sallah zai wuce ko me ake ciki a dakata ai sallah da aka ce suka ce da abdurrahman dan auf shiga kai mana sallah to abdurrahman dan auf ya kabbara sallah kenan kuma sai gashi annabi ya dawo har ya jawo da baya sai annabi ya nuna masa da hannu zaman ka kuma bayan an idar da sallah manzo Allah ya kalli sahabbai ce a hasantum abinda kuka yi kun yi daidai to kaga anan annabi ba shi yasa abdurrahman ba sahabbai suka sa amma annabi ya tabbatar to amma abubakar ne manzo Allah da kansa yasa shi ya sallah kuma ya bi shi sallah wannan dubba nuni ba ne kan cewa wazi zai kasance bayansa amma wasu zai zo su taimaka karaɗi ai abubakar kwata ya da ƙarfin tuwo sun ɗauka mulkin najeriya ne ana iya juyin mulki ai mulkin halifancin manzanci ai allah ne yake tsara shi ba irin mulki ba ne na 'yan duniya na ta ci barkatai baya ya yi wa. inda a ce ana karɓa da ƙarfin tuwo mulkin annabta da jagorancin al'umma bayan shudewar annabawa mutum nawa suka yi da'awar annabta a zamanin manzo Allah suna da kuɗi suna da ƙarfin soja amma Allah sai da ya murkushe su saboda wannan mulki ne mai matukar muhimmanci na shiriyar al'umma duniya da lahira Allah baya bari kowa da kowa ya zo ya hau sai wanda Allah ya yarda da shi kuma yana daga cikin dalilan da malaman ahlus sunna suke kafawa don su tabbatar da halifancin abubakar ba kuma don muna musun halifancin kowane sahabi ba amma don mu tabbatar da gaskiyar da Allah da ma'aiki suka tabbatar na abubakar shi ne na farko kuma ba shi ya so ba Allah ya so domin wa mata sha'una illa in sha Allah inda abubakar ne kawai yake son mulki ya ce zai hau kuma Allah bai yadda ba yo Allah ba sai ya ɗauki rayuwarsa ba shi kenan a raba gaddama amma Allah ma yana so wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen Uhud da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman kaga mutum uku kenan ba mu ce babu sayyidina Ali ba sai dan ruwaya bata ambata da shi ba kuma abinda da yawan mutane ya kamata su gane Abubakar tun annabi bai zama annabi ba tun yana karami tare suka tashi abokinsa ne tun na yarinta Umar kusa yake da su a shekaru amma bai kai su ba Usmanu shi ma kusa yake da su a shekaru amma bai kai su ba amma aliyu dan cikinsu ne dan cikinsu ne lokacin da manzo Allah ya zo da batun annabta yana dan shekara 40 aliyu dan shekara 6 yake abubakar kuma yana shekara 38 domin abubakar da shekara biyu manzo Allah ya girme shi tare suka taso shi yasa sau da dama in dai za a faɗi labarin annabi tun kafin annabta sai an sa da abubakar saboda abokinsa ne wanda tun yarinta ba sa rabuwa to amma wani in ana faɗar wannan ba a faɗi aliyu ba sai ya ɗauka kin aliyu ake a'a yo ko kai yanzu kana da ƙani a gidanku ƙila ka girme shi da wajen shekara ashirin da kuma wani tsaranka wanda shi shekara ɗaya biyu ka bashi wanne za a fi ganin ku tare wancan shi ya isa ya je inda ka je shi wanda yake kusa da kai a shekaru amma wancan yaro ƙarami in an ga ka kira shi to sai dai in aike za ka yi ko kana son sa kuma ko ba ka son yanzu ɗanka jariri ba ka son sa in za ka kasuwa kana tafiya da shi to me yasa ba tafiya da shi in za ka ofis kana ɗaukan ɗanka ka runguma ku tafi ofis me yasa saboda yaro ne bai kai ai haka da shi ba to da ka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya hau dutsen Uhud Abubakar yana tare da shi Umar yana tare da shi Uthman yana tare da shi dutsen Uhud saboda farin ciki yau yayi manyan baki sai ya haurawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun bai zama annabi ba irin waɗannan abubuwan dutse ko bishiya ko me yazo wucewa ta gaishe shi shi ya zame masa jiki tun bai zama annabi ba shi yasa lokacin da ya zama annabi yana madina yake ba wa sahabbai labari yace tun ina yaro ba zan manta ba akwai wani dutse a hanyar makka in dai nazo zo wucewa sai ya gaishe ni amma da yake jarumi ne baya tsorata yanzu kai kofar gidanka ta ce sani da zuwa alhaji <laughs> in ka rinci ma a guje ba sai an kamo ka ba zala ce na san wani dutse tun ina yaro karami in na zo wucewa ta maka sai ya gaishe ni to da haka dutsen uhudu shi ma da ya ga ga annabi a kansa ga abubakar ga umar ga usmanu sai ya haurawa rawar farin ciki sai manzo Allah ce da shi ukhbut ya uhud kai uhudu na rawa natsu fa inna ma alayka nabi annabi ne a kanka wa siddiq sai kuma siddiqi wa ne sai shahidai guda biyu kaga ko annabi da zai lissafa sai ya bi tsarin da qur'ani ya bi ma'annabiyin wa siddiqin sannan wa shuhada kuma in muka kalla haka ne da manzo Allah ya bar duniya wanda ya biyo bayan sa siddiqi ne dama haka Allah yake annabiyin sannan siddiqin to bayan abubakar ya bar duniya siddiqi wanda ya biyo bayan sa umar ne shahidi ne kashe shi akai shahada yayi bayan umar usman ya biyo baya shahidi ne kashe shi aka yi bayan usman ali ya biyo baya shahidi ne shi ma kashe shi aka yi kuma haka tsarin yake annabiyin thumma siddiqin thumma shuhada thumma shuhada da ka ubangiji subhanahu wataala yake mu rinka roƙon Allah ya shiryar da mu tafarkin waɗannan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim suwaye allazina an amta alaihim fa ula'ika ma allazina an amal Allah alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ula'ika rafika. zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima to da ubangiji subhanahu wata'ala ya ga mana wannan ubangiji yace ghairul maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ba wala dallin ba kuma ba to kan cewa ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ba mala yake wa humul yahudu sune yahudawa wa kullu man salaka tariqahum da duk wanda ya bi tafarki irin nasu min nabzi kitabillahi wara'a dhahrihi ta yadda ya dauki littafin Allah ya mai da shi bayan bayansa mana ya zama baya aiki da shari'ar da Allah ya aiko kamar ya dauki qur'ani ya jefar baya kamar ya dauki attaura ya jefar baya kamar ya dauki linjila ya jefar baya domin wannan ita ce ɗabi'a yahudawa suna da ilimin littafi amma ba su aiki da shi duk wata aya da za ka jawo ba yahudi a attaura kan ka dire ya dire maka ita amma ba ruwansa da ita ba ya aiki da ita to wannan kuma sai ya jawo musu fushi domin duk mutumin da ya san gaskiya ya aiki da ita to Allah fushi yake da shi don wulakanci ne a cikin haka Allah ya girmama ka ya mutunta ka ya nuna maka daidai kai kuma a madadin ka riƙi daidai ɗin da hannu biyu kai aiki da shi sai ka ke. to zaka fusata Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala yake ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ya ce ya kuwa waɗanda suka yi imani la tatawallau qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci al'amarin mutanen da Allah ya fushi da su kada su rinka burge ku kada ku ce da su za su yi koyi kada sai abin da suka gaya muku za ku je qad ya'isu min al-akhirati sun riga sun tsebe tsammani ne daga batun tashin alkiyama shi yasa suke abin da suka ga dama suna ganin duk batun tashin alkiyama karya ne kama ya isa al-kuffaru min ashabil qubur kamar yadda sauran maguzawa suka ce na kabari ba zai tashi ba to haka yahudawa suke da aƙidar alkiyama ba za a yi ta ba karya ne to da haka Allah ce kada ku biye musu duk mutumin da ya yarda alkiyama za ta zo gaskiya ce za a yi ta to ya kamata ya mata kintsi ya mata tanadi ta hanyar imani da Allah da kuma yin aiki da gaskiyar da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da ita to da su yahudawa Allah ya yi fushi da su sakamakon wacce mummunar ɗabi'a ta su ta kin bin gaskiya ta kin yin aiki da ilimi to da haka malamai suka ce duk da Allah ya ce ya yi fushi da su amma wannan bai zama sifa ta su su kaɗai ba duk wanda ya yi aiki irin nasu shi ma abin zai iya shafarsa kai ma a yau duk da ba yahude ba ne Allah na iya fushi da kai saboda me saboda halinka ya zama irin na yahudawa dan Allah ba ya yi fushi da yahudawa ba ne dan sunansu yahudawa ya yi fushi da su ne dan aikinsu to duk wanda ya yi aiki irin wannan shi ma hukuncin zai hau kansa to sannan a lokaci guda a cikin wannan ayar akwai tabbatarwa da Allah sifar fushi fushi Allah yana fushi kamar yadda yana yadda yana so yana ƙi wannan aƙida ce ta ahlus sunna domin duk qur'ani ya faɗa ubangiji subhanahu wata'ala yana fushi ubangiji subhanahu wata'ala yana yadda yana so yana ki to amma akwai waɗanda suke tawili in an ce Allah yana fushi sai su ce yana azaba wai ba za a ce Allah yana fushi ba wai saboda ai asalin fushi shine jini ya shiga cikin zuciya sai ta kumbura sai alamomi su bayyana to wannan fushin ai na dan adam kenan duk mutumin da kaga yayi fushi to wani abu aka yi masa na bacin rai a ka'ida da an yi wa dan adam abin da ya bata masa rai to maza maza jini zai shiga zuciyarsa sai ita kuma zuciya sai ta ƙara bugawa to da ta ƙara bugawa za ka iya ganin idansa ya yi ja za ka iya ganin jijiyoyin wuyansa sun tashi to suka ce in an ce Allah yana fushi kamar an sifanta shi da yana da zuciya yana da kaza wannan ba haka bane ba ai laita ka mislihi shay'un tana nan a mahallinta Allah duk sifar da ya tabbatar wa kansa ta dace da shi ne kuma ya fi kowa sanin kansa amma kuma ya kore wa kansa kamanceceniya da yan adam yau ko fushi da muka faɗa fushin wane daban da fushin wane wane in yi fushi ba kyau wane kuma in yi fushi yana iya mallakar zuciyarsa wane in yi fushi duk abin da ya biyo ta gabansa buge shi yake wane in yi fushi idan sama yake baya gani amma wane in yi fushi yana nan cikin natsuwarsa shi yasa ma wani zaka ga in waɗanda suke kewaye da shi suka gane fushinsa in yayi fushi ko gani baya yi sai ai kokari a fusata shi da an fusata shi sai a lalibin aljihu shi nan shi yasa waɗanda suke dande na daga cikin abin da ake koya musu kar su zama masu fushi dan shi illar fushi ga ɗan adam wani da ya yi fushi yana losing memory ɗinsa yana fushi sai ya zama bugidaje to ko dukan ma ba zai iya yi ba sai ka buge shi a sauki wani yana fushi sai miyagun kalmomi su ta fitowa daga bakinsa ba ya iya mallakar kansa amma wani kwa in ya fushi saboda tsabar sa sai dai kawai kaga yana zubar da kwalla amma ba ya iya cewa komai da shi yasa manzo yake laysa shadidu bi sur'a inna ma shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab tara karfi na kwanji ba shine karfin da ake bukata a jikin dan adam ba karfin da ake bukata a jikin dan adam shine karfin mallakar zuciya a yayin fushi in kai fushi ka iya control din mind din ka to wannan kai ne jarumi a musulunci amma dan kana daga karfi kana saukewa wannan kawai karfi banza ne ka tara kwanji matukar zuciyarka ba za ka iya mallakar ta ba wannan karfin din na hoti ne kuma in aka samu mai dabara kokawa da dambe duk wannan karfin da kake da shi na kwanji da ka fusata kawai tsaka ka zai kwada a kasa shi yasa in kuna kallon wrestling ku rinka lura za ku ga an hada jirgegen kato da wani dan tirit to shi dan firit din abin da yake kokari kawai ya fusata shi za ga har tofa mai yawo yake yana so ya ji haushi da ya ji haushi ya san ya zama ba gida gidaje ta baya kawai zai kama shi su ya danna da kasa da dace wannan ka'ida ce mai kyau mu kula da ita Allah ya sifanta da sifar fushi sifar da ta dace da shi subhanahu wata'ala to sannan malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai ishara zuwa ga tarihi domin da Allah yake ghairil maghdubi alaihim banda wanda kai fushi da su to duk mai sauraro zai so ya je to zuwa wanda aka yi fushi da su din nan kuwa me kuma ya aka yi fushi da su din kuwa to kuma fushin me yake nufi kenan da haka akwai ishara zuwa ga tarihi shi yasa malamai suka ce na daga cikin abin da qur'ani ya kunsa akwai tarihi da yawa kuma shi hikimar tarihin qur'ani ba kawai a baka labari bane domin Allah yakan sanya mutane shashin su su zamo masu koyar da shashi ba dan an yi annabi adamu ba wasu abubuwa sun faru da shi a tarihi da mu ba mu koya ba to amma da na gaba ake ganin zurfin ruwa idan wani ya gabace ka yayi abu kaza yayi abu kaza kaga inda ya daidai kaga inda ya kuskure to kai ma an ka zo sai ka fahimta da haka Allah yana tsara rayuwa ne na gaba su koyar da na baya na baya su koya daga na gaba يسعى الله لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان هجيزا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يوجلون Allah ke laƙada haƙiƙa kana fi ƙasasihim ya kasance cikin labarurrukan su ibratun abin lura li ulil albabi ga masu hankali labarin annabi Musa akwai darussa da yawa labarin annabi Isa akwai darussa da yawa labarin annabi Adamu da Iblis akwai darussa da yawa Allah ke ma kana hadisan yuftara ba labarin kira bane ba irin labaran Nobel bane ba irin labaran kirkira ba ne labarin ruwan bagaja labarin dare dubu da ɗaya labarin magana jari waɗannan ba irinsu ba ne don waɗancan kirkirar su aka yi ba a yi su ba amma wannan an yi su walakin tasbiqan labi bai ne dai su waɗannan labaran don su gaskata maka abubuwan da suka faru ne baya a tarihi wa tafsila kulli shay kuma dan a rarrabe maka komai dalla dalla daki daki wa hudan wa rahmatan qaumin yu'minun kuma shari'a ne da sababin jin kai ga waɗanda suka yi imani to da haka malam yake cewa al-maghdubi alaihim sune yahudawa waɗanda sune mabiya son zuciyarsu waɗanda suke aiki bi ghairi ma anzalallahu da sabanin abin da Allah ya saukar wa huwa ya'lamu alhalin suna sani. malai ce fa fihi ila tarihi bugaki a cikin wannan aya akwai nuni zuwa ga tarihin azzalimai da suka shuɗe min al'ummi na al'umomi almutaqaddama wanda suka gabata wa ma wasalu ilaihi da duk abin da suka sadu zuwa gare shi min azabillahi na daga azabar Allah ad-dunyawi wal ukhrawi ta duniya da ta lahira to sannan Allah ya ce wala dalil kuma banda batattu mana Allah ka shiryar da mu ta farki na wanda baka yi fushi da su ba da kuma na wanda basu bata ba kenan na wanda kai ni'ima a gare su to su waye su kuma waɗanda suka bata su ne nasara me yasa aka kira su da suna batattu saboda su kuma suna yin aiki da jahilci akan sha'anin addini kiristoci jahilai ne ubangiji ya musu shaida da haka su kawai dokin su yi bautar ne amma ba sa bibiyar sanin ya za a yi bautar wanda shi kuma ka'idar Allah bi yadda ka kai da san ka bauta masa to kar kai gaban kanka jira sai ya baka ka'idojin da zaka bi wajen bautar dan ba haka ba zaka yi aikin baban giwa kaga bambancin biyan yahudawa sun sani sun ƙi aiki nasara ba su sani ba kuma suna aiki to abin da ake so mu kuma musulmi mu kasance mu sani mu yi aiki wannan shine shari'a kar kai ibada da jahilci kuma kar ka san aikin ibada kuma kai lalaci ka ke wannan dukkaninsu halaka ne da haka nasara Allah ya kira su da dallin mala ce wa humun nasara ne nasara wa man amila amalahum da duk wanda ya aiki irin nasu bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba fa tariqatu ahli al-islam da haka tafarkin musulmi mujtamilatun ala al-ilmi ta kunshi gas ilimi bil haqqi da gaskiya ma'ana shi musulmin kwarai yakan fara sanin gaskiya tukunna wal amal bihi sannan ya aiki da ita amma wal yahudu su ko yahudawa alimul haqqa sun san gaskiya amma kuma sun kisi aiki da ita shine Allah yace ya arifuna hu kama ya arifuna abnahum sun san gaskiya ko sun san manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma kuma suka bijire mata wa abawul amal bima alimu amma suka kin aiki da abin da suka sani fastahaqqul ghadaba wannan ya ja musu fushin Allah wan nasara su ka nasara amilu bi ghairi ilmi suna aiki ne ba tare da ilimi ba wabtada'u sai suka yi bid'o'i wanda daman bid'a abin da ke jawo ta shine son ka bauta wa Allah amma baka da ilimi sai shi dan ya zuga ka sai kai ta kirkira zikiri ka kirkiri salati ka kirkiri kaza ka kirkiri kaza saboda zuciyarka tana son bautar amma kuma gazawa ta ilimi ta sa ka kasa gano yadda ya kamata a yi bautar da ka fa ballo sakamakon haka suka bata wayu qalu huna malai yace idan an zo daidai nan a wajen karatu ana cewa amin an gane ko ko kana cikin sallah ko kana wajen sallah kamar yadda ibnu kasir ya ce waɗansu malaman suka ce a'a faɗin amin sai in an karanta fatiha ne a sallah to amma zance mafi inganci ko ba a sallah ba ibnu kasir ya tattauna wannan matsalar ya kawo dalilai da hujjoji hadisai da yawa sun nuna ana cewa amin ko da ba a sallah ba wasu kuma hadisan sun nuna ana cewa amin a cikin sallah manzo Allah ce idza ammana al-imamu fa aminu فإنه من وافق تعنينه تعنين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه duk lokacin da liman yake karatun Fatiha in yace amin kuma ma muku faɗa. to amma sai dai ba ana jiran sai ya fada sannan a faɗa ba Haɗa baki ake da shi a faɗa. Abu Huraira shi rawaito hadisin amma a aikace Abu Huraira in yana bin liman baya jiran sai liman ya ce amin sannan ya ce da zarar ya ji liman ya ce a sai shi ma ya ce a sai a haɗa sai a sauka tare amin malamai ba suka ce arrawi adara bi marawa shi marawaitin hadisi ya fi kowa sanin ma'anar hadisan tunda abu huraira yake hada baki da limamai wajen fadar amin ya nuna da annabi ya ce iza ammana al-imam fa aminu ba wai a jira liman ce amin ba sannan a fada bayansa. a a'a a hada baki da shi ake yi to sai manzo Allah ya faɗi falalar yace fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika duk wanda da shi da mala'iku suka hada baki suka ce amin tare gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk sa da suka shude sai an gafarta masa kalmar amin din mala yace fa huwa ismu fi'lin amri suna ne wanda yake kunshe da fi'ili amri ta fuskar ma'ana wa ma'anahu abinda amin take nufi Allahumma sujib ya Allah ka amsa mana domin tun daga farkon fatiha har izuwa karshen ta kirari ne ga Allah da kuma addu'a to in an kai ƙarshe ya kamata mutum ya ce amin ita amin din tana nufin ya Allah duk wannan abin da muka roƙa ka amsa mana Allahumma sujib malai ce wa huwa mabniyun amin mabni ce ta fuskar li iradi wa hurrika bi dhammati li ajali ya'i amma ta harka bil fatahati da fataha li ajali ya'i saboda zuwan ya a ƙarshe ma'ana amina da zaka yi wasalin ƙarshen na zaka ce ila a wani kaulin an ce akhiruhu kama futihat aina ƙarshen amin ane masa wasali irin na aina ta fuskar fataha izlau kusiratil nuni domin da zaka ce amini alal asli kamar yadda shine asali la waqa'atil ya'u bainal kasratayn da ya'un ta abku tsakanin harufa guda biyu masu kasara kila amin malai ce kila a wani kaulin an ce amin ita kalmar amin ismun min asma'illahi wai suna ce daga cikin sunayen Allah wa nunuhu nuninta kuma mabniyatun ala dhammi ana gina ta ne akan dhamma kenan aminu za a ce to wannan sabani ne tsakanin malamai fatan mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta za mu dakata a nan saboda mun zo ƙarshen sura sannan kuma lokaci ya zo abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kusura Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah da ma'anar zikiri Allahu akbar yaban Allah ne Kan ba Allah ne amma ba za ka zo ka fasara Allahu akbar da yaran Hausa ka ce Allah ne girma ko ba haka ba jami'a ire-iren waɗannan bayan ma sai da larabci kuma ko a larabcin ba za ka ɗauko wata kalmar daidai da su ka faɗa ba sai dai su saboda su shari'a take so don a larabci akwai wasu kalmomin da suke daidai da ma'anar allahu akbar kamar allahu a'azam kamar allahu ajal amma duk waɗannan in ka faɗa ko da da larabcin ne ka yi kuskure domin ba wata Allah yake so ba wannan ɗin kaɗai yake so na fata an gani to amma akwai addu'o'i a sallah su kuma na mutum ne shi a karan kansa don neman biyan bukatarsa kana bukatar Allah ya maka wani abu ko ya kare ka daga wani abu ko ya baka wani abu to a nan malamai sun yi saɓani zance mafi inganci in kana jin larabci to an fi son addu'o'inka su zama da larabci amma in ba ka jin larabci to kowane yare ka iya addu'a da shi Allah yana jin dukkan yarurruka shekul islam ibn ya ce wa yukrahu rubana liman yujidu al-arabiyya an karhanta addu'a da yaren da ba larabci ba a sallah amma fa sai ga wanda ya iya larabci in ko baka iya larabci ba yi da kowane yare kuma babu wani karhanci na fata an gane wa alaikumus a ah, eh, a'a ba a yi saboda ita alkunutu ta zo da kaifiya manzo Allah ya riga ya yi wani abu game da ita to da haka dole a tsaya a kan nasa shi shine addu'ar da ake yi a cikin sallah iri biyu ce akwai kunutul nawazil akwai kunutul witri akwai kunutun da ake yi in an zo wutiri ko yanzu za ku ga limamai a ƙarshen tarawihi ko in an zo ta hajjudi in sun yi wuturi suna alkunutu to shi wannan alkunutun kadai a wuturi ake yin sa sallar nafila ta wuturi ko a ramadana ko a wajen ramadana kuma shi ana yin sa ne bayan an gama karatu kafin a yi ruku'u bayan an gama karatu kafin a yi ruku'u sannan shi akwai lafazi keɓantacce da annabi ya koyar a yi domin hadisi ya zo daga Hassan dan Aliyu dan Abi Talib jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ashabu sunan duka sun rawaito hadisin yace manzon Allah ya koya min addu'a da zan rinka roƙon Allah da ita a cikin wuturi shine kunutu kenan sai ce ita ce Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait har zuwa karshe to in dai kunutun wuturi zaka yi wannan shine lafazin da ya tabbata daga annabi kuma ka kiyaye da zarar ka gama karatun sura kan ka tafi ruku'u ake yi kuma ana ɗaga hannu kuma in ba kai kaɗai bane da mamu suna iya cewa amin amin amin to sannan akwai kunutun nawazil kunutun nawazil shi kuma a sallolin farilla ake yin sa duk lokacin da wani abin alheri ya samu ko abin sharri ga al'umma to limamai na iya sanya shi a cikin addu'a to shi kuma wannan kamar yadda na faɗa a sallolin farilla ne ana yi a zahar la'asar magriba isha asuba shi kuma bayan an gama karatu na ƙarshe a raka'a ƙarshe sai an yi ruku'u an ɗago sannan za a yi shi to sannan shi kuma babu wani lafazi iyakantacce da shari'a ta ce shi za a yi ya danganta da abin da ya faru gare ku mu ɗauka kwanakin baya tumatiri ya yi tsada a nan ko ba haka ba to sai limamai su koma alƙunutu ya Allah tumatiri a ya sauƙaƙa ya Allah ka turo masu tumatir daga arewa ba laifi ba ne na fata an gani wannan ba matsala ba to wannan shine kunutun nawazu maza Allah yakan yi har yakan daɗe yana yi wani lokaci yakan kai wata in an samu wata matsala ko kuma an samu wani abu na alkhairi sai annabi ya ta yin wannan kunutun a salloli na farilla da aka ku lura da kyau bambancin kunutun nawazil da kunutul witri a yau da yawa daga cikin limaman mu suna ɗauko kunutul nawazil su kawo shi kunutul witri wani za ka ga sai ya yi ruku'u a wuturi ya dago sannan zai fara kunutun to wannan ba haka bane wannan kunutun nawazil kenan sannan wani limamin za ka ga kwata-kwata ba zai yi allahun mahajina fi man ba kawai sai ya ɗauko addu'o'i nasa na kansa to wannan a kunutun nawazil ake yi a kunutul witr mutane sun dade suna qiyamul laili ya kamata kai musu kalmomi takaitattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka sallame su ka sallame su duk abin da mutum bai roka a cikin ruku'u a da ba kana tsammanin kai zaka roƙan mar bai roka a bayan sa ba ba zaka roƙan masa ba waɗannan wajajen sun fi garantin addu'a ma sama da kunutu sun fi garantin addu'a duk mutumin da yake sallah a sujjadarsa aka fito ya addu'arsa da ka limamai a madadin ku zo ku yi ta tsawaita alkunutu a ƙarshen sallah ku rinka tsawaita musu ruku'u a sujada a nan ne damar addu'a kuma ku basu ko a roƙi buƙatarsa bukatar ka ba ita ce tawa ba sai ka gama ɗaukar tsawon lokaci kana taka addu'ar ni ba ka zo ma kan tawa ba har ka sallame kuma ina ta taya ka da amin duk da dai zan samu takan yanzu kai kasuwa ce ta kulle ma ni kuma budurwa ta ce take ta min da hankali aure nake ko kaga ai an tafi daban-daban sarar musharriqatan wa sirtu mugarriban shattana baina musharriqin wa mugarribi kai kai gabas ni na yamma sai na zamu hadu da mai neman aure da mai neman budin kasuwa shi wannan neman inda zai kashe kudin yake shi kuma wancan neman kudin yake haka an raba gari da daka galibin wasu abubuwan da muke jefa kanmu a ciki ko dai ba mu san su ba ko kuma mun san su amma mun kasa mu tsaya a su a shari'a ina ba an gane Allah ya samu dace akwai rerawa wasu za ka ga yadda suka karanta ƙur'ani haka suke karanta alƙunusu da madda da komai to gaskiya mun ji malaman mu suna yi amma babu shi a karatu Allah ya ji kan malam Jafar Mahmud Adam ya sha faɗar wannan babu inda aka ce a rera alkunutu. ƙur'ani shi ake rerawa wa rattilil qur'ana tartila man lam yataganna bil qur'ani laysa minna amma ba inda aka ce kai takallufi wajen addu'a ita ma sai kai mata madda ba dole bane ba amma dai malamai zaka ga suna yi la'alla wannan min babu tajwid dan kyautatawa ne domin a malaman tajwidi sun ce hatta hadisai ana so in za a karanta su ma ai tajwidi yustahabbu an so amma shi qur'ani tajwidi a cikin sa wajibi ne da haka idan ka rera din ba laifi matukar rerawar ba za ta kai game tsanantawa ga al'umma ba ko tsanantawa ga kai kanka ba amma dai asali shine mutum ya saki muryar sai ya addu'a sa cikin natsuwa kada garin rerawar ma ka fita daga natsuwa natsuwa ita aka fi so a yayin addu'a sama da komai ya zama zuciyarka da hankalinka sun taru ga Allah da kake roƙonsa domin inna Allah la yastajibu du'a min qalbi rajulin ghafilin lahi. Allah baya karbar addu'a ga wanda yana addu'ar amma zuciyarsa tana wani waje yana tunanin wani abu daban wannan kamar wulakanci ne ga Allah Allah ya baka attention kai kuma kana tunanin wani abu can daban yana da kyau lokacin da zaka roki Allah ka tara hankalinka da tunaninka ka fuskance shi da kyau wannan shine abin da ake so wa alaikum assalam masu lokaci fa in yayi ku gaya mana na'am ba komai in dai ba shi ya jawo mafarkin ba abin nufi da ishi ya jawo mafarkin yanzu mutum ne yana azumi kawai sai ya ɗauko hoton budurwarsa yana ta kallo yana ta kallo kuma sai bacci sai ya mafarki kaga shi ya jawo ko ba haka ba amma ba komai haka kawai ka kwanta sai kai mafarki wannan babu komai azumin ka yana nan za ka yi wanka ka ci gaba da azumin ka na'am dan uwa yana tambaya akan cewa wai mutum ne malami ya karantar da shi tun yana yaro kuma lokacin da ake karantar da shi din nan yayi ta biyan kuɗin makaranta kuɗin laraba kamar yadda muke faɗa to kuma da ya girma shi sai Allah ya masa arziki kuma malamin yana bukatar taimako wai sai ki taimaka masa ya ce ai shi ma lokacin da yana yaro ai ya biya shi kuɗin makaranta wannan ai kaga bigidiya zanci ne wannan ai wannan ai bai kamata ba ba daidai bane kwata-kwata duk abin da ka biya na kuɗin makaranta ai baka isa ka biya shi ba ai baka isa ka biya shi ba Allah ya so ya shiryar da kai amma ya yi amfani da waɗannan wajen su shiryar da kai an yadda shiriya ta Allah ce amma komai yana da sababi yawan haka ne sai ka ce iyayenka ma ba za ka kyautata musu ba mana sun haife ka ai kai ma ka yi musu wani abu amma ba za ka iya biyan su duk abin da kai musu ba saboda wannan haihuwar da suka yi maka ta sha kan komai da haka malamin da ya karantar da kai addini baka da wani abu da zaka ka iya sa sai dai ka kyautata masa hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan tayu malam yayi ta dukan ka lokacin kana yaro dukan malami ga dalibi ba nuna ba kiyayya yake nuna ba san ka jaru ne kauna ce kamar dukan iyaye ne ga da ba kiyayya bace san ka jaru ne ko ba haka ba ko ku akwai wani mai hankalin da ya taba cewa iyayensa da suke dukansa yana yaro ba sa san sa amma ka faɗa wannan ya daɗa tabbatar da yarintarka ka san ina duniya ta hanga ba kai ma za ka gane karatun sai ka girma ɗanka ya yi ba daidai ban kayo kada ke shi ma sai ce to babu baya so na ba ƙiyayya ba ce take sa uba ya daki ɗansa ba ƙiyayya ba ce take sa malami ya daki ɗalibansa ƙauna ce da san a gyaro shi ya sa shari'ar musulunci ta yi wa duka ɗin ƙa'idoji domin dukan in ya wuce ƙa'idoji to na iya sa wanda aka yi wa dukan ya ga kamar ƙinsa ake amma matukar za a kiyaye ka'idojin dukan to ba zai ɗauka kinsa ake yi ba duk yadda uba ya fusata da duk yadda ɗanka ya maka laifi to ba a ce ka dake shi yadda kake so ba shari'ar musulunci ta ba da ka'idojin duka duk yadda ɗalibi ya yi laifi a makaranta shari'a ba ta ce malami ya zage ya dake shi yadda yake so ba a'a akwai ka'idojin duka inda so ake dan ya gyara to akwai dukan da limit ɗinsa in ya wuce ba gyara yake ba barna yake yi da haka ya kamata malamai da iyaye su san ka'idojin duka da ladabtarwa ba a dukan fuska ba a mari a musulunci musulunci bai yadda da mari ba ko ɗanka ba za ka mare shi ba ko matarka ba za ka mare ta ba ko bawanka ba a mari saboda fuska ita ce mafi ɗaukakar gabar da Allah ya yi a jikin ɗan adam ita ce ta haɗa wajen sujjada guda biyu ita ce wajen da in kai wa mutum dameji a ita wannan damejin baya buya da an gan shi za a ga damejin to da ka musulunci ya hana dukan fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qatala ahadukum bil wajha matukar ɗayan ku zai yi fada da abokinsa to ya nisanci dukan fuska ba a dukan fuska na farko kenan ko uba zai ladabtar da ɗa ba dukan fuska wata rana muawiya bin hakim ne sulami ɗaya daga cikin sahabban annabi yana da yarinya baiwa wacce take yi masa kiwo kullum za ta fita kiwo da safe sai an kirga tumakan in ta dawo ma sai an kirga wata rana ta an kirga tumakai ta fita da ta dawo sai ta dawo ba kwaya daya sai ya fusata kawai sai ya dauke ta da mari kawai yana marinta sai tana annabi ya hana mari sai ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi laifi na mari baiwa ta saboda ta fusata ni ta batar min da akuya guda daya amma kuma sai daga baya na dawo hayyaci na na gane cewa nayi laifi ka hana mu mari da haka ya ma'aikin Allah ka gaya min duk abin da ya kama na hukunci zan yi sai manzo Allah yace a kirawo baiwar tukuna sai da aka kira wata sai annabi ya tambaye ta aina Allah aina Allah yake sai ta nuna sama a wani lafazin na sai muslim kala tis sama tace Allah yana sama annabi yana so ya mata interview ne dan ya sa ai mata hukuncin da ya dace da ita sannan sai ya ce wa man ana ni kuma da nake magana da ke waye ni kin san waye ta ce rasulullah kai manzan Allah ne na sani sai manzan Allah ya kalli ubangidanta ya ce itiqaha fa innaha mu'mina yantata wannan mumina ce domin shi bawa lokacin da zaka bashi yanci sai ka tabbatar da cewa nagari ne dan karka bashi yanci ya gallabi mutanen gari dan lokacin da yake bawa lokacin kake da yan damar hukunta shi amma da ka sake shi kace ya zama ɗa yanzu in yayi laifi baka isa ka kama shi ka daure ba dan yanzu yanci ne da shi to kaga a lokacin idan ya zama mutumin banza kuma ka bashi yanci a gari to zai addabi mutanen gari sai ya zama kai ne kai rukurutun ɗan iska a gari ka yaye dan iska a gari to shi yasa musulunci duk lokacin da za a yanta ba wato ana so a gwada hankalinsa shi yasa Allah ya ce lita ya hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan sai kun gane cewa akwai shirya tare da su sannan za ku yi musu abubuwan da ya kamata na ba su kuɗi da sauransu da sauransu bayi da mai barayi da sauransu duk ɗaya ne wa katibuhum in alimtum fihim khairan ko dora musu fansar su fanshi kansu in kun tabbatar da cewa akwai alkhairi a tare da su to da dai iyaye su fahimci wannan babu dukan fuska malaman makaranta su fahimci wannan babu dukan fuska kada ka zo ka wanka wa ɗan kamari ko ka wanka wa ɗalibin kamarin da sai da ya ga wuta to ba yadda za a yi gobe ya ce kana sansa shedan zai ta ziga shi ya ce baka gani ba ma wani marin in an yi wa mutum fa sai kunnensa ɗaya ya ɗauke sai bayan kwana biyu ya dawo yana ji wani marin sai ya sa masa ciwon haƙori shi mari jijiyoyi ne da yawa a jikin ɗan adam da zaka iya lahanta shi zaka iya masa marin da zaka lalata masa ido da haka junction box ne shi yasa ba a kan taba wajen to da haka mu kiyaye wannan sannan in ma bulala zaka yi masa kada kai masa bulala sama da goma manzo Allah yake kada ka daki mutum bulala sama da goma sai dai in abin da ya kama a masa haddi yayi kamar ya sha giya za a yi masa bulala tamanin ya yi zina bai taɓa aure ba wannan bulala ɗari ya yi kasafi nan ma bulala tamanin amma duk laifin da ɗanka ya maka ko ɗalibi ya yi wa malami bulalar katta wuce goma katta wuce goma ba laifi ka yi ta da zafi a ƙafa ne a baya ne a hannu ne banda a fuska kuma katta wuce goma amma wani malamin zai ce sai ya maka bulala ɗari wani ma sama da ɗari yau ya ɗari gobe ya ƙara ɗari jibi ya ƙara ɗari ɗari sau ɗari sai tun yana tsoron ka zai daina tsoron ka sai kaga dalibi yana cewa ko yaro yana cewa ba duka bane ai mun saba da ki kun san akwai dalibai ni malamin islamiya ne akwai dalibai musamman mata sun fi wannan rashin kunyar daliba mace in ta san gare haka za ta zo ta juya malami baya tana fi jin bulala amma dan ta wulakanta ka kai dukan kai dukan ta tashi sai ma ta kada hijabin to za ka kashe ta ne ka gama da kai ba to na farko laifin kai ka sauka daga ka'idar shari'a shi yasa shi asali a ladabtar da yaro cewa zan yi ya fi ba da tsoro sama da me yin in ka ce duk wanda ya kaza zan masa bulala kaza kuma ka aje bulala suna kallanta to tafi ba su tsoro A kan kawai ka zo ka hausu da duka to sai ka kangarar da su da haka dai iyaye su kiyaye wannan da sauran malamai don kada hakan a madadin ya kawo gyara kuma ya haifar da barna dalibi ya rinka jin cewa malaminsa ba san sa yake ba makiyinsa ne sai da ya masa bulala kaza ya aje masa wani taban da ba zai taɓa mantawa da shi ba to kaga wannan ba daidai ba ne sannan dalibai su sani cewa malamansu suna da kima da daraja a wajensu duk dalibi na gari ya san malaminsa yana da kima da daraja a wajensa ba zai ga malaminsa ya yake gaishe shi ba ba zai ga malaminsa ya ɗauka makiyinsa ba ne ba zai ga malaminsa yana cikin neman taimako ya ƙi taimaka masa ba matukar yana da abin da zai taimaka domin malaminka duk abin da ka zama a rayuwa yana da gudunmawa da ya bayar a cikin rayuwarka kuma dukan ɗalibi a makaranta ba abu ba ne sabo tun a zamanin sahabbai da tabi'ai ana yin haka abdullahi dan abbas yana sa a kamo ikrima a yi masa bulala a ɗaure shi amari ya zauna a makaranta saboda ikirima yana da kwakwalwa amma ba ya karatu karatu duk wanda kaga yi karatu sai bayan ya samu karatun ne yake jin daɗin karatun amma yana yaro lokacin da yake nema ba so yake ba an sha ɗaure mu amari mu a makaranta allo ai mana bulala ai kaza ai kaza a lokacin gani muke ɗari bisa ɗari malaman mu ƙin mu suke yi amma yanzu muka gane ba wanda ya mana gata bayan iyayen mu sama da su a rayuwa aka tambayi abdullahi dan abban me yasa kake matsa wannan yaron ka daure shi ka sa kaza yace yana da abin da ake nema a makaranta shine kwakwalwa amma bai san kimar abin da muke koya masa ba yanzu ko shi baya son ilimin ku daure shi yayi karatun gaba wasu za su amfana da shi Allah zai sa masa a kwakwalwarsa da zai je gaya wasu to ko shi bai amfana ba wasu za su amfana haka wannan shine hikimar Abdullahi dan Abbas ta dukan ikirma da sa a daure shi da zaunar da shi a makaranta dole sai yayi karatu kuma sahabbai da tabi'ai suna girmama malamansa Abdullahi dan Abbas duk lokacin da ya ga zai ibn Sabit al-Ansari sai ya taso ya rungume shi ya karban masa takalma ya rike masa akala ko linzamin doki sai ce haka za umirna an nafa'ala bi ulama'ina haka aka umarce mu mu rinka yi wa malamanmu shi fa Abdullahi dan Abbas ahlul baiti ne kanin annabi ne shi ko zaidu babu dangin iya ba na baba da annabi tsakaninsu amma yana da ilimi annabi ne ya karantar da shi shi kuma yazo yake karantar da ibn abbas Da haka ibn abbas da ya ga zaidu zai taso a guje ya karban masa takalmi ya rike masa akalar doki ya yi masa kaza ya masa kaza ya girmama shi haka magabata suke girmama malaman to shi kuma zaidu bin sabit sai ya kama hannun abdullahi dan abbas sai ya sumbanta sai ce haka za na fa'alu bi ahli baiti nabiyina mu kuma haka muke wa iyalan gidan annabi mu ya girmama shi shi yasa sayyidina umar yace waqiru man man ta'allamuna minhu al-ilm wa waqiru man tu'allimunahu al-ilma idan an ga juna tsakanin malami da ɗalibi a mutunta juna kai malami kada ka ga ɗalibanka ka wulakanta su ai na karantar da su a'a mutunta su da yawa wanda ka karantar gaba zai zo shi ma ya karantar da kai da yawa wanda ka karantar gaba Allah zai masa wata baiwar da kai ma bai maka ba ba dan ya zauna a karkashin ka a matsayin ɗalibi yake nuna kafi shi har abada ba a'a sau da dama ana samun ɗalibi ya zo ya fi malamin sa to haka nan kai kuma ɗalibi in kana so ilimin ka ya maka albarka to ka girmama malaman ka Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa ta'ala ramma zai mana addu'a insha Allah sai mu tashi sai kuma Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullah